kirga ƙuri'u a wasu jihohi a faɗin Najeriya. A daidai lokacin da wasu wato rumfunan zaɓe aka kammala kirga ƙuri'a kuma aka tabbatarwa da wasu daga cikin wato 'yan takarkarin shugaban ƙasa waɗanda suka fito daga jam'iyyu daban-daban. Mai kallo da sararin idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoto da za mu kawo maka. Za ka ji mana cewa an kammala wato wasu zaɓuka a wasu rumfunan zaɓe waɗanda suka hada da rumfunan zaben da 'yan takarkarin shugabannin ƙasa suke kada ƙuri'arsu daga ciki kuwa akwai wato rumfar zaben da atiku abubakar ɗan takarar jam'iyyar pdp shi ma ya kada ƙuri'arsa za a ji da sakamakon wannan wato akwati sai kuma akwatin bola ahmad tinubu shi ma inda ya kaɗa ƙuri'arsa shi ma za a ji mu da sakamakon wannan ƙuri'a. sai kuma peter obi na jam'iyyar wato labour party lp shi ma za a ji mu da yadda sakamakon wannan akwatin ya kasance babban baturen wato zaɓe a mazaɓar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp wato atiku abubakar ya ce atiku ya lashe zaɓe a rumfar da ya jefa wato ƙuri'a hakanan kuma sai shi ma takwaransa mai biye masa na jam'iyyar apc wato bola ahmed tinubu shi ma babban baturen zaɓe a mazaɓar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc wato bola ahmad tinubu ya bayyana shi a wanda ya samu nasara wato a mazaɓarsa ta inda shi ma ya lashe wannan wato ƙuri'a inda aka kaɗa a yau asabar 25 ga watan fabrairu shekarar 2023 sai na ukun shine ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar labour party wato peter obi shi ma babban baturen wato mazaɓarsa wato na ɗan takarar wato shugaban ƙasa na jam'iyyar lp wato peter obi ya bayyana shi a matsayin wanda ya samu nasara a wannan mazaɓar ko kuma a ce wannan akwatin yanzu dai haka sakamako dai ana nan ana tattarawa ta inda har yanzu wasu 'yan takarkarin a cikin 'yan takarkaru wato 18 an samu wato bayanai daga cikin 'yan takarkaru wato 18 an samu bayanai cewa uku daga cikinsu duk sun lashe akwatunan da suka kada ƙuri'a a ciki yanzu a jigajigan waɗanda ake tunanin za a yi ba ta kashi da su shine wato rabi'u musa kwankwaso shi ma ana jiran nashi wato sakamakon wannan akwatin nashi inda ya kada ƙuri'a a yau wato asabar 25 ga watan wato fabrairun shekarar 2023 a mazaɓarsa ta madobi wato kwankwaso sannan kuma a wani labari na daban mun ji cewa shugaban hukumar zaɓe na ƙasa wato inec farfesa mahmud yakubu ya sanar da cewa hukumar ta lura da cewa kuma ta sanya ido gami da yadda zaɓe ke gudana a faɗin ƙasar inda ya wasu kalamai na cewa mun yarda cewa an fara zaɓe allati wato wasu wurare a wasu wurare amma duk wanda ya shiga layi kafin karfe biyu da rabi zai yi zaɓe komai dare kuma dole sai an kirga wannan ƙuri'ar tashi cewar wato farfesa mahmud yakubu shugaban inec na ƙasa mai zaman kanta sannan kuma a wani labari da muka samu mun samu cewa 'yan bindiga sun tashi zaɓe tare da sace wato akwatunan zaɓe a mazaɓar Surulere da ke jihar Legas. Wasu waɗanda suka shaida lamarin sun bayyana mana cewa komai na tafiya da kyau, kwatsam sai suka iso wurin suna harbi da bindigogi. Hakanan kuma muka samu wani labari na daban an kama wato wata mata sannan kuma an kuma karbe wasu takardu masu dauke da sunayen mutane da lambobin asusun bankunansu da lambobin wayansu daga wato hannun matar an kama matar dai wato da katunan zaɓe guda goma sha takwas a jihar kaduna hakanan dai a jihar Legas an ga wasu wato fusatattun matasa inda suke gudanar da zanga-zanga kan yadda wasu masu kada ƙuri'a a Legas ke nuna fushinsu saboda rashin isowar wasu masu kayan wato